بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.

da bambanci tsakanin su ga misalin shi igra din nan shi igra shi ne zuga mutum akan ya aikata abu a canza shi ya aikata shi ne igra zai kuma tsoratarwa daga abu shi misali kamar kamar igra din nan kamar asirik kuma an sa asirik kawai sai a safata asirika wato abin da ake nufi ana so a canza ka zuwa ga faɗin gaskiya sai a ce asirik asirik ya ayyuhan wannan. ma'anar shi ilzami sidika ilzami sidika ya ayyuhan nas kun gane ku, shi wannan a din maqulun bihi ne bi fi'il mahzuf ku ilzam wannan fataha da ya samu ya samu ne saboda kaddara ilzam a wajen ilzam sidik to kuma idan an yi takrar aka ce a aka ce al'amala al'amala kaga wani takarar aka yi to wannan wajibi ne a cire wannan ilzam din inda an maimaita amma an ba maimaita ba ya ne a bayyana ko a cire kamar wannan asirika da aka faɗa haka so ɗaya ka shi to za ka ce maqulun biyu bi fi'ilin mahzuf jawazan tadiruhu ilzam asirika in ko an yi abin da shi in an yi takara ɗin shi to dole a cire baya halatta a bayyana da ilzam an gane ku sannan kuma idan an mai shadda a idan an mai adab aljidda wal azma kaga adab haka ku shi ma jaiz ne ilzamil jidda wal azma kalzimci kokari da kuma azma duk da himma an gane ku kaga an yi adab ne wannan kalma na azam ma'tufa ne alal jidd to shi ma anan wajen dole ne kai dole ne azaba fi'lan in ya kasance an yi takrar ko an yi adafi ta bangaren kakarar ko adafi dole ne ilzam aljidda wal azam an gane ku a ganin ma shi kuma alkazi din nan taziri ne dan ana tsoratar da kai ne daga yin ƙarya wannan alkazi ihzar kenan ba ilzam ba ihzar alkazi kai ta ka tsantsan daga ƙarya sai zama qulun bi bi fi'li da tadiruhu ilzam ihzar Har shi wannan jawab amma an yi takrar alkasla alkasla ai kasla ay ijzar alkasla ijzar al-kasla kun gane sai zama alkasla kasla maf'ulun bihi mansubun da fi'il ma'ruf kabiruhu ijzar mansubun ala tahzir kenan wannan kuma yadaka wal midad hannunka da kuma tawada ai nan wajen ihzar yadaka wa hazar al midad kuma ce ba idi ya daka wa ba idil bidan ba idi ya daka wal bidada ka nisantar da hannunka da tawada ka nisantar da hannunka da tawada a wannan ya daka maqulun bi iman suwan da ma'ruf da idi ba'id gani wato ka nisantar da hannunka wa in zar ba ba'id ya daka wa hazarin bidan ba ya daka wa hazarin bidan ka nisantar da hannunka ka yi taka tsantsan da tawada an gane ka nisantar da hannunka wa hazarin bidan kenan ka yi taka tsantsan da tawada iyakum wal ashrara iyakum wal ashrara irin wannan misali kamar iyakum wal riya ko ka shedon ku da riya